this episode of skill practice i'm going to show you how to analyze your data in microsoft word by using graph so let's go to the practice da farko idan zaka yi adin graph a microsoft word zaka ka zo ka shiga insert bayan mun shiga insert sai ka zo a nan wurin ka shiga chart so a nan wurin yanzu muna da chart kala kala a nan wurin yanzu wannan muna da column muna da lines sannan a nan wurin yanzu muna da pie chart bar chart area so a nan wurin yanzu ga sunan dai da dama so a nan wurin za mu yi amfani da graph so za mu zo mu clicking a yanzu idan yanzu wannan ya kasance bai yi ma ba za ka zo ka a nan sama sai ka yi choosing idan ya kasance wannan ya yi so wannan ya kasance 3d graph ne bayan da ka yi selecting zai baka preview so sai ka zo yi clicking a nan ya yi adi za mu ɗan jira shi kaɗan <clears throat> ya yi adi so bayan da ya yi adin a nan wurin yanzu kana da table da na data sannan kuma kana da representation nashi a graph so a nan wurin yanzu category ɗinmu da muke da su a nan wurin su ne a nan ƙasa za mu zoom in muna da category 1 2 3 and 4 so za mu mai da shi sannan kuma a nan wurin muna da series 1 2 and 3 so a nan wurin yanzu za ku ga cewa muna da series 1 2 and 3 series 1 shine blue series 2 shine muke da red series 3 shine muke da gray so a nan wurin yanzu za ku ga za ku gan shi a nan wurin muna da series 1 series 2 series 3 so wannan shine a takaice so za mu zo mu ga yadda za mu yi analyzing wannan data din a ce yanzu kana sai da littattafai ne a nan wurin ya kasance historical book sai mu zo sai ka danna enter sai a nan wurin yanzu zai zo ya baka let's say just to say english sai a nan wurin mu ce maths nan wurin mu ce science so a nan wurin yanzu mun rubuta category ɗin sannan kuma sai a nan wurin yanzu za ka zo ka ka filin kowane number da kake so a nan wurin yanzu duk number da ka rubuta zai zai za ga a wannan series ɗin yayi rising a nan wurin yanzu idan muna so za mu zo mu editing din series din a nan wurin sai mu ce a sun da series 1 ne sai mu indicating din shi by color so a nan wurin yanzu za mu ce mai blue series sai a nan wurin sai mu zo za mu shiga series 2 sai a ce nan mu ce mai a red series sai a nan series 3 za mu zo mu ce mai gray series so bayan da muka zo a nan wurin yanzu hikiman sa wannan shine yadda color din color code din zai yi gadin ɗinka ka gane kowane series a nan wurin za ka iya sa ko me kake so a nan wurin blue series mun yi mun rubuta blue ne saboda ka dinga gane cewa da abin da ka sa a wannan row din zai affecting wannan series din ne wannan block din so wannan shine sai a nan wurin yanzu idan za ka zo ka ce wannan kamar ka ce mai a nan wurin yanzu muna da gray series 5 so za mu zo mu ce mai let's say za mu iya ce mai 5 za mu iya ce mai 8.5 a nan wurin za ga maximum number da muke da shi muna da 5 ne muna da 5.0 so a nan wurin za mu zo mu ce mai a wannan mu ce mai 8.5 so za mu danna enter so a nan wurin za ku ga cewa yanzu value din yayi increasing ya kai zuwa 9 sannan kuma yanzu wannan ya fi kowane value saboda ya kai 8 8.5 so a nan wurin yanzu duk wanda kake so za ka kara mai so a nan yanzu let's say za mu ce ma wannan is 5.0 duk wanda ka canza da kadan na enter kenan zai apply so a nan wurin yanzu sai let's mu dawo a nan wurin mu ce mai english books shi kuma za mu ce mai let's say 6.5 so za ku ga yadda ya yi writing a nan wurin yanzu sannan a nan wurin yanzu za mu zo wannan sai mu ce mai is 7.2 sai mu abin nan so duk wanda ka rubuta ka danna enta zai rising so wannan shine yadda ake adi bayan ka gama sai ka zo ka kai closing grab din sannan idan ya kasance za ka yi wani za ka yi adin wani abu sannan za ka zo ta nan wurin ka kamar let's say za mu ce tables so a nan wurin yanzu sai ka zo ka shiga a nan wurin sannan kuma za ka iya canza tim din ta yadda ya kasance appearance ɗin grab ɗinka ya kasance ya yi kyau so a nan wurin za ku ga kana da resize handle a nan so wannan shi ne sai a nan wurin yanzu za mu zo mu ƙara clicking sai mu shiga format so muka dawo a design za ku ga muna da team so za ka iya zuwa ka canza team din ta yadda ya kasance appearance na graf ɗinka ya yi kyau so a nan wurin yanzu za ku ga kowane ya yi appearing a according to level ɗin shi so za ka iya zuwa kuma ka canja lase a ce ka yi amfani da wannan so wannan ne a anan wurin yanzu zuwa gani so sannan kuma za ka iya zuwa ka yi adin a primary lines a nan wurin so kamar yanzu sannan kuma muka ƙara so a nan wurin za ku ga ya appearing din graph namu appearance shi. so za mu zo mu zaɓi mun zaɓi wannan team ɗin sannan kuma za ka iya adin axis a nan wurin yanzu za mu iya adin axis idan muka yi adin za ga yadda ya abin nan so a nan wurin za mu iya ce mai y axis so sai a nan wurin muna da x axis sai a nan wurin muna da x axis sannan za ka iya representing x axis ɗinka da time nan kuma ka representing ɗin shi da number of books so wannan shi ne idan kuma ya kasance baka son wannan table ɗin za ka iya zuwa ka goge shi ba sai ka shiga nan add sai ka shiga a nan wurin data table sai ka zo ka a nan wurin yanzu sai ka cire shi za ka yi on checking ɗin shi so yanzu table ɗin ya ɓace kamar yadda za mu gani a nan wurin so wannan shine yadda ake adin graph a microsoft word sannan kuma idan ya kasance kana so ka yi wani editing ne za ka zo ka nan wurin ka duba style and color sai ka yi adin a nan wurin sannan kuma nan wurin kana da color so a nan kuma kana da style so wannan is up to you let's say a ce za ka yi adin mai lines ne zaka zo ka ka shiga ka ƙara dawowa insert sai ka shiga chart a nan wurin sai ka shiga shiga mai amfani da wannan na ƙasan mai lines so a nan wurin zaka zo ka zabi kalan irin lines ɗin da kake so bayan da ka zaɓa kamar yadda muka bayani da farko zaka zo ka shiga enter kamar yadda muka bayani a ɗazu a nan wurin zaka ce can zaka gyara category da data wannan data table ɗin bayan da ka gama gyara shi zaka yi filin sai ka zo ka kai console ɗin shi kawai a nan wurin so zai kome kai sa zai affecting so idan kuma za ka canza team din za ka zo ka shiga design sai a nan wurin ka zuka a nan wurin yanzu kowane kake so da ka zo ka yi clicking zai zo ya yi adding so wannan shi ne. so a nan wurin yanzu za ga muna da graphs guda biyu so wannan za mu zo mu sauke shi <laughs> so a yanzu a nan wurin yanzu za mu iya ce mai population increase a nan wurin yanzu za ce mai population increase so a nan shi ma za ka iya zuwa ka canza title din the same thing da yadda muka yi wannan shi ne yadda ake sanya graph a microsoft word ba dole bane sai ka yi amfani da wannan amma dai da fatan ka samu idean yadda ake sanya graph a microsoft word thank you for watching this video and if you want to learn more about microsoft word don't forget to check out my playlist and If you like to support this channel, the links to my social media are in the description box below too.